an ƙara tsaurara matakan tsaro a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Hukumomin jihar dai sun ce sun ɗauki matakin tsaurara tsaron ne domin hana kwararar 'yan ƙungiyar Boko Haram da ke shan fatattaka daga rundunar sojin Najeriya a can yankin arewa maso gabashin Najeriya. Jihar Niger dai da ke yankin tsakiyar Najeriya na da manya-manyan dazuzzukan da ka iya ba da mafaka ga 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. da sojojin Najeriya suka ci sun tarwatsa daga dajin Sambisa. Kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya ci akwai zaratan jami'an tsaro na haɗin gwiwa sama da dubu ɗaya da aka tura a bakin dajin Kamuku da ya haɗa jihohin Niger da Kaduna. Mutanen gari da 'yan sa kai gaba ɗaya na taimaka masu wajen ganin cewa duk wani bakon da ya shigo an san da su da wuri sun kuma je sun tuntube shi a gani na kwarai ne ba na kwarai ba ne in ba na kwarai ba ne a kawo mana shi nan mu sake binciken shi a ganin matakin da za a dauka jami'an kuna kuka tura wa'annan wurare da kuke gani na musamman ne a muna da isassun ma'aikata dubu ɗaya da wani abu cikin dajin nan gaba ɗaya duk an raba su don dajin ba gu ya saya ba so insha Allahu a namu bangaren mun iya namu kokarin mu ganin yadda za a yi mu magance mu tsare jihar Niger daga miyagun mutane yanzu daga lokacin da aka uh, fasa dajin nan na Sambisa zuwa yanzu kun samu wani canji na aikata miyagun ayyuka ko kuma wani alamu haka a'a babu don tun kama a fasa wannan dajin mun ɗau mataki nan to ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da wata sanarwar da ke jan hankalin jama'a akan sanya idanu ga bakin da ke shiga jihar sakataren labaran gwamnan jihar jibril baba indaci ya yi ƙarin bayani kuma maganan security ai kamar yanzu sambisa nan da aka kama ai ba yau ba ne aka ba ran da aka kama sambisa rana aka fara shiri ba to shi gwamna bakar sani bello yana dauka mataki ne ba wai ai wani zato ba ne ko an kama wani a naija amma eh, hausawa sun ce in ka gan eh, gemu dan wanka ya kama wuta sai ka sama naka amma ba ku ganin naija nan na da manya-manyan dazuzzuka da faɗin ƙasa Ah, akwai ya kamata ku ɗauki ma wani mataki na musamman ba wai faɗakarwa ba akwai matake ma da aka dauka an ka duba wannan sabon squadron na mobile police wanda yake karfinsa na battalion ne na sojoji daya ne karfinsa Matakan da hukumomin jihar Niger da yake ɗauka yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar ta Boko Haram ta fitar da wani sabon faifan bidiyo da ke nuna cewa ƙungiyar na nan daram a dajin Sambisa Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.